وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مك أنبتا cewa insha Allah daga wannan sati za mu fara gabatar da darussa wadda suke da alaƙa kai tsaye da watan Ramadan da kuma abin da ya kamata musulmi ya juyar da hankalinsa zuwa gare shi domin ribatar dama da Ubangiji ya bashi. ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abdullahi dan abbas al-imam hakim ya fidda hadisin a cikin al-mustadrak nashi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ajiye wani mutum yana mishi wa'azi yana mishi fada game da rayuwar duniya daga cikin kalmomin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mishi ya ce mishi iktanim hamsan qabla annabi ya ce ka yi ƙoƙari ka ribaci wata dama ka ganimanci waɗansu abubuwa guda biyar annabi ya ce kafin waɗansu biyar su maye gurbin wannan dama da ka samu akan waɗannan ababa guda biyar iktanim hamsin qabla annabi ya ce ka ribaci waɗansu damammaki guda biyar da ubangiji ya azurta ka da su annabi ya ce kafin su gushe kishiyoyinsu su maye gurbinsu abu na farko annabi sai ce mishi hayataka qabla mautika rayuwarka kafin mutuwarka annabi ya ce ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo wannan rayuwa tana da matakai guda uku manya-manya akwai wannan rayuwa da muke ciki a wannan gida na duniya Allah ya samu wani lafiya mataki na biyu shine rayuwan barzak shine masauki na farko zangon farko lokacin da mutum ya daure kayansa zuwa lahira wannan zango na biyu na barzak yanzu akwai wadda suke zama a wannan zangon sun haura shekara miliyan ɗaya jama'a mun fahimta adawa suna wannan zangon samudawa suna wannan zangon mutanen annabi lut suna wannan zangon mutanen annabi shu'aibu suna wannan zangon mutanen annabi musa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa yana wannan zangon yana jiran a tashin duniya kafin a je a haɗu a mataki na ƙarshe shi fa ake ce mishi darul ƙarar waɗannan matakai guda uku da gidan duniya da barza da lahira duka abin da mutum zai fuskanta a cikinsu iya daman ubangiji a wannan rayuwa da muke cike ce kowa ya neme su a nan za ka nemi abin kanka da za ka kare mutuncinka ka kare addininka ka kare mutuncinka ka kare mutuncin iyalanka a nan za ka nemi haske da ake samu a kabari a nan za ka tanadi shimfiɗa na alkhairi da ake samu a cikin kabari a nan za ka tattali dukkan abin da za ka ji sauƙi ka samu sassauci a kabari sannan a nan duniya a nan kuma za ka tanadi duk abin da za ka amfana bayan an yi tashin algiya ba idan mutum ya shiga kabari ne za a ce to yanzu kuma ka yi aiki a nan ba ba kuma idan aka yi tashin alkiyama ne za a ce to yi aikin da za ka amfana ba wannan awowi da muke kai kawo a cikinsu wallahi a cikinsu ake bukatan ka nemi duniya a cikinsu ake bukatan ka nemi Barza, a cikinsu ake bukatan ka nemi lahira annabi ya ce mishi to kari ba ci rayuwa kafin mutuwa ribatar rayuwa ribatar rayuwa shine ka dace da rayuwa a waɗannan zangogi guda uku dacewa a duniya shine ka sauke wajibi mafi girma da ke kanka shine bauta ma ubangijinka idan baka dace da bautar Allah ba duk abin da ka ɗana a duniya ka ɗana banza ka yi tanadi na abin da za ka kare kanka a kwanciyar kabarinka ka yi tanadin abinda za ka amfana bayan ka mutu yadda mutum ke bukatan sutura a duniya haka yake bukatan sutura a lahira kowa tsirara zai tashi wallahi ba wadda za a tufatar da shi da suturan kyauta in ka ga mutum da sutura a filin alkiyama shi ya suturtar da kansa kuma tun a duniya ya yi tanadin suturan yadda kake bukatan abinci a duniya haka kake bukatan abinci a lahira yadda kake bukatar ruwan sha a duniya haka kake bukatar ruwan sha a lahira gashi a suratul kafi yadda suke kwalala a taimake su da ruwan da za su sha gashi a suratul arafi duk ruwan idan ba kai ka da ma kanka ba ba za a baka ruwan kyauta ba yadda kake bukatan wajen zama a duniya haka kake bukatan wajen zama a lahira yadda kake bukatan kowane irin sauki to kuma duka kai ne za ka yi aiki domin riskin waɗannan ababa annabi ya ce mishi to ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ribatar rayuwa shine mutum ya tsaya ya kalli duniya da kyau ya ga in ya bata lokacinsa mai zai samu wannan shine abin da har yau mutanen mu suka gagara duk mutum goma da za ka samu a cikin mutanen mu suke zaune a duniya in ka tambayi mutum ɗaya shi ne duniya ta mishi wallahi shi ma bai sani wadda ya shekara 60 a duniya shekara 60 a duniya shekaransa 60 a duniya yau bayi da shinkafa mudu 20 ko masara buhu ɗaya nashi shi wata tsiya duniya ta kulla mishi babu duniya za ta iya shanye shekaru tamanin da ubangiji ya ba ka duka riga wallahi sai dai ka sa wadda ya samu amma baka isa ka sa wadda kake so ba abinci sai dai ka ci wadda ya samu baka isa ka ci wadda kake so ba ruwan sha sai dai ka sha wadda ya samu amma ba ka sha ruwan da kake so ba ita kuma ta zuke shekara tamanin ɗinka baki ɗaya wannan rayuwar kuma annabi ya ce ba wadda zai bar gaban Allah ba wadda zai bar gaban Allah Allah sai ya mishi sai Allah ya tambaye shi ya mai bayani a me ya karar da shekarun da ya bashi la tazulu da ibn adam yawmal qiyamati min inda rabbiki hatta yus'ala an khamsin annabi ce ba wadda zai daga kafafunsa biyu a gaba ga Allah ranar alkiyama sai Allah ya mishi waɗansu tambayoyi biyar an umrihi fi ma afnahu Allah zai tambaye ka rayuwarka a me ka kare ta zai ce na baka shekara 60 a duniya ko 70 ko 80 ko 100 zai ce ka mishi bayani me kai waɗannan shekarun suka kare ta yaya ka cinye su yau da gobenka har suka kare duk abin da ubangiji ya halatta mana mu nema ya halatta mana ne mu nemi abinci da arzikinsa don mu samu karfin gwiwa da za mu tsaya mu bauta mishi amma ba wannan abincin shine manufar zuwan mu duniya annabi ya ce ka ribaci rayuwa kafin mutuwa shababaka qabla haramika annabi ya ce ka ribaci kuruciyarka kafin tsufa ya zo maka shi tsufa yakan zo da tarnaki wa mutum idan aikin alkhairi ne tsufa yakan zo da tarnakin daga ayyuka birjik ana yi ba da ka iya yi ba sai dai idan dama al'adar ka ce ubangiji ya ce a yi ta rubuta maka to in tsiya ne ma tsufa zai tsugunar da kai ana tsiyan baka isa a yi tsiyan da kai ba kuma ana rubuta ma sharrin tsiyan domin manufar ka ce a zuciyar yanzu yadda muke maganar nan za ka samu matasanmu birjik a bayan gari da za su more ma duniya su dana ma duniya sai su je su bincika a bayan garin kamar shekara ashirin ko talatin da ya wuce a ba su labari waye tsoffin gogaggun attendance na zuwa bayan gari in aka ba su sai su je su bi tarihinsu su ga yau yaya suke rayuwa kaga da za su ɗauki wa'azi idan akwai wadda ya ci gaba rayuwarsa ta yi kima ba wadda zai yi wannan zirga-zirgan face har zurriyarsa ya zubar musu da mutuncinsu to ashe kaga da ya mori kuruciyarsa kar ka je ka shiga wata harka ka'idar da ubangiji ya bamu shine ka binciki waɗanda suka gabace ka fanzur kaifa kana aqibatul ladina min qabl duk harkar da ka shiga ka duba waɗanda suka gabace ka kai bincike akan su da an yi wani ɗan ƙwallo kaza shine shahararren dan ƙwallon bauchi ko gombe ko najeriya ko ina kafin ka shiga harkar ƙwallo ka je ka binciki tarihinsu yanzu yaya suke yaya rayuwarsu take kar ka shiga harka da ka ka je ka bincika yaya suka kare. waɗanda a ete su suke sha ma najeriya kwallo yanzu wasu irin rayuwa suke wace riba suka ce yan diraman da suka yi shekara talatin da ya wuce baya ka je ka binciki yau wace irin rayuwa suke yi malaman da suka yi malanta shekara talatin baya ka je ka ga yaya suka kare yaya albarkan gidajen su yi ka kabla harami kar ka je ka jefa rayuwarka a cikin abin da za ta tafi a banza ƙuruciya lokaci ne na musamman da yake da matuƙar tsada karka yadda ya tafi a banza kaga ai a hadisin annabi ya ce za a tambayi mutum ya yi ƙara rayuwarsa sai kuma aka sake ware lokacin ƙuruciyarsa da samartaka za a tambaye shi saboda lokaci ne na musamman sai hata ka ƙabla saka ne annabi ya ce lafiyar ka kafin rashin lafiya duk lokacin da ka ga dama yau kana da lafiya yau kana da lafiya ka yi amfani da damar kafin ka rasa wannan sabon ka yi amfani da damar kafin ka rasa wannan sabon gina ka kwabla fakari annabi ce wadatar ka kafin rashin wadata duk lokacin da kaga kana da hali ka yi amfani da damar dukiya in ta kare a sayan gida da gina gida da sayan motar shiga baka more kuɗi ba in dai dukiyarka na ɗinki ne da sayan gida da shiga mota a nan dukiyar ka take tafiya baka more kuɗi ba kuɗi ya more ka ba laifi bane ka yi duk abin da za ka yi amma ka yi kokari dukiya duk yadda take ka shiga aljanna da ita ka shiga aljanna da ita faraga ka kabla shugulik annabi ya ce faraga lokaci da ka samu annabi ya ce kafin lokacin ya ci kwarkwade kafin abubuwa su yi maka yawa ka yi amfani da damarka kar yau kana da dama da lokaci ka je kana kallon fim part 1 part 3 awa uku hudu a zaune akwai ran da part 1 ma baka da lokacin kallon to waɗannan darussa abinda za su haska mana shine buɗin da ubangiji ya mana a ramadan kowa ya tashi ya yi amfani da damar kar ka ɗauka zai maimaitu kar ka ɗauka zai maimaitu ran da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jagoranci aikin haji da ake cewa aikin hajin ban daga cikin abinda ya gaya ma gangamin musulmin duniya ya ce kuma wadda ya ce isar ma wadda bai ce ya ce musu ku zuwa ni na suka ku ya ce ku riga ku gani ku kwaikwayi aikin hajin ku abuna la'alli la a hujju ba da hajjati hazi annabi ya ce haza annabi ya ce wata daga wannan aikin hajjin ba za sake ba wata daga wannan ramadanan ba za a sake wani da kai ba kai ka san a nan majalisin waɗanda muke sanarwa muke tare da su wane ya rasu wane ya rasu wane ya rasu a nan wadda bara mun yi azumi da su ka san sun kai mutum kusan goma in duk shekara za ka tafi aikin hajji haka kullum kake yi akwai aikin hajin da suka kansa ba za ka sake ba wannan aikin hajjin kuma shine na bankwanan annabi ne da ya ce musu wata ɗin ba zan sake wani aikin haji ba haka ne duk lokacin da ka je kawai kai amfani da damar ka kar ka yadda ka je ku haɗu a wata daba ga ka'aba ana ɗawafi ana bauta ma Allah ku je kuna hiran ku wanda ba shi da amfani ba lalle ne ka koma ba mu yi kokari mu yi kokari mu yi amfani da damar mu ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin al ibn majah da al ahmad hadisin usama ibn zaid usama yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aw qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam usama yace na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ya manzon Allah shaharan min ash-shuhuri ma tasumu fi sha'ban yace ya manzon Allah tun da nake da kai a duniya ban taba ganin watan da kake zazzaga azumin nafila kamar watan sha'ban ba lam araka tasumu shaharan min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban yace ban taba ganin kana yawaita azumummukan nafila ba a kowane wata daga cikin watannin Allah yace kamar yadda naga kana azumi a cikin watan sha'ban fakala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce, mishi zalika shahrun yaghfulu nasu anhu baina rajab wa ramadan annabi ce ai wannan wata na sha'aban. ba shi muke ciki ba yanzu wata ne annabi yace da mutane suke tsananin rakana daga alkhairin da yake cikinsa sai sake ce mishi fa wannan watan da yake tsakanin rajab da ramadan din ba aban ba kenan annabi sai ce mishi wa huwa shahru turfa'ul a'malu ila rabbil alamin shine watan da ake tsaga ayyukan bayi duka zuwa ga Allah ubangijin talikai a kowane shekara wannan wata da muke cikin sha'aban duka takaddunmu na wannan shekaran da aka yi gwargwadon abin da ya bayyana a cikin takaddunka to gwargwadon ka ko rashin muwafaƙarka gwargwadon ƙudurinka da yunkurinka a kan tinkaran ayyukan alkhairi to gwargwadon nasararka ko rashin nasararka jama'a mun fahimta kullum ita ramadan ka ɗauke ta kamar wata wata ce ta yin jarrabawa ma 'yan aljanna da 'yan wuta babu wani jarrabawa ko a duniya ne face ma'abucin jarrabawan yana shirya matinkaran jarrabawar to a watan sha'aban bayi ke tukufa wajen shiri na tarban watan ramadan annabi ya ce wa huwa shaharun turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin wata ne da ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ubangijin talibai fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im annabi yace to ina so in za a tafi da aiki na a daga annabi yace ina cikin azumi wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a cikin wannan wata na sha'aban kusan sukan wofanta su saki duk wata hulɗa ko wani al'amari da suka zan zai iya shagaltar da su ga shirin tunkarar ramadana da yawa daga cikin malamai suna ma sha'aban lakabi da shaharul qurra ko wani alaramma ne da zai yi tahajjud ƙiyamun laili karatun alƙur'ani karantar da alƙur'ani to a wannan watan zai buga alƙur'aninsa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci suna masu naci wajen roƙon Allah ya riskar da su watan Ramadan suna masu naci dare da rana wajen roƙon Allah ya taimake su wajen yin abin da ya dace a Ramadan suna masu naci wajen roƙon Allah ya karbi abin da suka yi a Ramadan suna masu farin ciki da zuwan ramadan suna masu ɗoki da zuwan watan ramadan saboda alkhairin da ubangiji ya kunsa a cikin watan ramadan jama'a muna fahimta ana bukatan kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya zage a cikin wannan watan wajen yawaita azumin na masu yawan gaske tarbiyyan kai ka ba ma kanka training na azumi na karatun alkur'ani na sadaka na ayyukan alkhairi domin shiga watan ramadan kafin lokacin ya zo ka saje da kowane irin aikin alkhairi ka saje da kowane irin irin aikin alkhairi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne zalika shaharun yaghfulu an-nasu an annabi yace watane ne da mutane suke rafkani in ka kalli yadda mutanen mu suke rayuwa kamar ma babu wani abu na alkhairi a gaban su wadda ubangiji ya da ransa ya da kwanansa ya shigar da shi watan ramadan yana mai rai yana da lafiya da dama to ya kasa kayansa ya sayar in ka ga bai dace ba ba shi da rabo ne jama'a mun fahimta inkarar ramadan shiri don tarbar ramadan shiri domin tinkaran ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka ba aiki ne na mai mataccen zuciya ba amma aiki ne na wadda ya san ciwon kansa wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa yace wata ne da mutane da yawa suke rafkana kuma wata ne da ake daga ayyukan bayi wata ne da in an zo daga aikin annabi yace ina so a daga ayyuka na da azumi da ayyukan alkhairi a ciki wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka biyo bayan su suke tsayuwan daka wajen amfani da wannan daman duk wanda ya san ciwon kansa in ya fahimci ramadan da abin da aka yi tanadi wa musulmai a watan ramadan ba zai yi sakaci da shiri da ba da tsari na tarban watan ramadan ba akwai waɗansu abubuwa guda biyar wadda in muka samu dama da mu tattauna a kansu wadda ya zama waton kamar haƙƙi ya zama waton kamar nauyi akan duk wani musulmi mai hankali ya yi ƙoƙari ya ba kansa tsari a kan waɗannan ababa guda biyar ya dace ya cancanta wadda ya san ciwon kansa yake tunanin gobe za a yi da shi ko ba da a yi da shi ba zai kai ko ba zai kai ba to ya samar da tsari domin shi ubangiji duk abin da ka yi fasali ka tsara to ko ba ka riska ba yana riskar maka wa man yakarju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah ya ce duk wadda ya fita domin yin hijira ba aikin alkhairi ba wani ya shirya aikin alkhairi ya tsara wani abu na alkhairi kafin ya isa inda wannan al'amarin zai cimma inda zai riski wannan abun sai ya mutu Allah ya ce fakad a ajruhu Allah Allah ya ajiye mishi ladan su cikakke mu yi kokari mu samar da tsari waɗannan ababa guda biyar abu na farko shine shi kansa azumin shi kansa azumin ramadan da yawan mutanen mu da yawan mutanen mu sukan ɗauka azumi in mutum bai ci abinci ba bai sha ruwa ba ko bai sadu da matarsa ba shi kenan shi yayi azumi yayi azumi jama'a ba anan gizo take sakan ba da yawan malamai ma suna ce mishi as-sawmul askar as-sawmul akbar shine azumin da aka kame gabobi daga sabon Allah akwai waɗansu hadisai masu ban tsoro ɗaya daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man lam yada qawlan sur duk wanda bai bar shaci fadi ba man lam yada qawlan sur duk wanda ba zai bar ƙarya ba man lam yada qawlan sur wadda ba zai bar yarfel da kage ba mallam ya da kaular zur duk wadda ba zai bar ya ji maganar da bai san kanta ba ita ma ya yatsa ta ba kaular zur kawai ita ce maganar da ba ta gaskiya ba wal amala bihi ba zai iya barin aiki da wannan kaular zur din ba wal jahal ba zai bar dabbanci da rashin hankali ba falaisa lillahi hajatun fi an yada fa'amahu wa sharabahu annabi ya ce to Allah bai da bukatar wannan mutumin ya bar cin abinci ko ya bar sha ma'ana kar ma fa yayi azumin ya je bai samu ba ya ce ai sa shi annabi yayi ko Allah ya sa shi annabi ya ce Allah ya ce a gaya mishi kar ma ya bar cin abinci ko shan ruwa ya ci gaba da cin kayansa domin kar ya je bai samu ba ya ce an wahalar da shi mallam ya da kaula su duk wanda ba zai bar ƙarya ba ba zai bar makankanu da ba na gaskiya ba wal amala bihi ko kuma a shiryo shi kuma ya yada ko kuma ya yi amfani da shi falaisa lillahi hajatun annabi ya to Allah ya ce a shelanta muku Allah bai da bukata a kun wannan mutumin sai an yadda a ba'amahu wa sharabahu ya bar abincinsa ko abin abin sha a'a ya ci gaba da cin kayansa da yawan mutane Ta yawan mutane malam sukan tashi a gaba ga Allah ranar alkiyama ba su da azumi tal su rasa ta inda abin ya zo haka annabi ya ce hadisi ne ingantacce rubasa'il hazuhu min ziyamihi aljuhu wal abash annabi ya ce da yawa suna azumi amma iya rabonsu a azumin shine yunwa da kishi da suka ci wa rubba qa'im da yawa suna qiyamul layl hazzuhu min ya asa, amma iya su a qiyamul laylin su rashin bacci wannan baccin da ba su yin ba shine su kun ga waɗannan hadisai duka suna nuna kai inda kake zaton ba a nan gizo take sakar ba saboda haka shi azumin kansa abu na biyu na filfili salloli na nafilfili a ramadan musamman kiyamun laili ka yi mishi tsari ka yi mishi tsari domin wata dama ce in ta tafi kuma ta tafi sai kuma mai nisan kwana abu na uku karatun alkur'ani ka samar mishi da tsari karatun alkur'ani a watan ramadan ka samar mishi da tsari malamai suka ce an ramma wajen samar da tsari ko kai ma malamin ƙur'ani ne ba laifi ka samu malamin da ke gaba da kai kai ma ya dinga karɓan tilawarka ko kuma ku sa tsari na karanta alƙur'ani domin manzon Allah ma akan turo mala'ika jibril a ramadan ya sake mai karatun ƙur'ani. abu na hudu roƙon Allah roƙon Allah abu na hudu roƙon Allah mutanen mu sukan shiga yanayi yanayin da ya kai yanayi amma kaga mutum ba shi da lokacin da zai roƙi ubangiji shi kuma ubangiji addu'a jira yake ka roƙa ya amsa abu na biyar shine sadakoki da taimako taimaka ma bayin Allah dukiya a Ramadan kamar kasawa ne da kwashewa in dai za ka yi amfani da dukiyarka a ramadan to kamar ka kasa ne ka kwashi abu na farko muka ce magana akan azumi shi azumi shi azumi zallan azumi ko ba a ramadana ba duk cikin abin da sunansa bautar Allah babu sa'an azumi in ji manzan Allah azumi bayi da sa'a hadisin abu umama ne. ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa kulta ya rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil janna na ce ya manzon Allah nusar da ni tsinkayar da ni nuna mini wani aikin da in na rike kai kana da tabbas zan shiga aljanna wa kana sallallahu alaihi wasallam alayka bis sawm fa innahu la mislala annabi yace ka rike azumi dan ba shi da sa'a alayka bi saw annabi yace ka rike azumi da kyau fa innahu la mislala annabi yace azumi ba shi da sa'a a wata riwaya la idilala bayi da tanka a ce wai abu kaza sa'an azumi ne annabi yace ka rike shi in ka rike azumi shi yasa a tarihin bayin Allah shi azumi na nafilfili kasan yana daga cikin sifa ta ahalus sunna azumin litinin da alhamis wannan al'adar ahalus sunna ne magabata wato yana daga cikin alamar ma ahalus sunna ɗabi'arsa al'adarsa yin azumin litinin da alhamis don karantarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da sauran azumin muka azumi wato kamar wani wata ibada ce da take daidaita al'amarin ɗan adam ai da annabi ya ce mishi fa hu la la azumi bayi da sa'a ba wai alada bane kawai a'a duk wanda zai rungumi azumi ko waɗansu abubuwa ne suka fara taɓarɓare maka ka gagara natsuwa ka gagara samun daidaituwan abubuwa kana fara azumi da ka ka dawo cikin hayyacinka eh kana fara azumi da ka ka dawo cikin hayyacinka ya tabbata a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullu amali ibn adam kullu amali ibn adam yudha'af duk wani aikin da dan adam zai yi da sunan ya bauta ma Allah ana ninninka wannan aikin Alhassanatu bi ashri amsalha annabi ce duk kyakkyawan aiki ɗaya ana ninka ta da ta ma'ana da gomanta ila saba'i mi'ati bi'ifin zuwa ninki ɗari bakwai duk aikin da kai na alkhairi tasbihi ne cewa kai la ilaha illallah wani sadaka kai karatun alkur'ani kai wata nafila ka tashi kai annabi ya ce duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin za a ninka mishi ninki goma annabi ya ce har zuwa ninki ɗari bakwai nan kuma gwargwadon karfin ikilasinka da kyakkyawar niyyanka a wajen yin wannan aiki kala Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki sai ce illa tsawon. ya ce to wannan kudin goro da aka yi ma ayyukan alkhairin ya ce to ku cire azumi ciki shi ban da shi fa inna ni shi na wani wa ana ajzi bihi shi ni nake biya bana fadin me nake bayarwa jama'a mun fahimta annabi ya ce duk wani kyakkyawan aiki idan bawa yi, ana ninka mishi goman kyakkyawan aikin zuwa ninki ɗari bakwai Allah sai ce to ku cire azumi a wannan lissafin shi ban da shi shi nawa ne shi ni nake biya jama'a mun fahimta wannan babi ne na misali wato shi azumi ko da ba a ramadan bane yana da wannan martabar yana da wannan matsayi to balle kuma a ce a watan ramadan azumin watan ramadan ɗin uwa idan da babu wani dalili da ya nuna falalarsa babu wata aya ko hadisi da ya nuna moro-moron da azumin ramadan yake da shi kasantuwarsa kawai rukuni a cikin rukunin musulunci ya isa ko bai isa ba addinin da tubalinsa aka gina tubali guda biyar aka gina musulunci da shi shi ɗaya ne daga cikin tubalin. wannan kaɗai ya ishe shi ko bai ishe shi ba hadisin abdullahi dan umar hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace buniyar islamu ala kamsa an gina musulunci akan waɗansu ginshiƙai guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shaidawa annabi muhammad manzon Allah ne sai ce wa iqamis salat da kuma tsayi da sallah wa ita'iz zaka da ba da zakka walhaj da aikin haji sai ce wa saumi ramadana da kuma azumin ramadana jama'a mun fahimta watan ramadan watan Allah a cikin Alƙur'ani ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an unzila fihi

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله ما مدوكتين سركيتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله تكون قوة رمضان Allah ce shi ne watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa a ce watan ramadan bayi da wani nassi da ya nuna matsayinsa da darajarsa sai kawai cewa a cikin watan aka saukar da alkur'ani ya yi ba alkur'ani maganan Allah ne alkur'ani shi ne jagaba cikin dulli littattafin da ubangiji ya saukar sai aka ware wannan watan Allah ya ce a cikinsa za a saukar da alkur'ani kuma a cikinsa aka saukar hudan linnasi Allah ce kunga littafin nan shiriya ce ga mutane wani abu ne da ya mai da kai yadda ya mai da kai kullum muna faɗa gani ga an ramma ka dubi yadda tsarinmu yake idan ba tun wannan alkur'ani da sunna ba da waye san a ina yake a ina nake addini ya kulla wannan alaka ba dun musulunci ba ba dun wannan littafi da wannan annabi ba da yanzu wa san a wani gidan giya ta me kake ci me kake sha sai aka ce wannan alkhairin ga wani lokaci da aka zo da shi lokacin ishe-shi ne ko ba isasshe ba ne hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma littafi ne da yake bayani daki daki akan shiriya abu kaza shiriya ne abu kaza shiriya ne wal furqan da kuma rarrabe tsakanin barna da gaskiya Allah sai ce fa faman shahida minkum shahra falyasumhu duk wanda ya halarci wannan watan ma'ana Allah ya ja kwanansa ya shiga Ramadan da rai da lafiya Allah ya ce yayi azumin wata Ramadan wa man kana maridan amma wanda bai da lafiya au ala safarin ko na halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukar Allah ya ce sha ruwa ya kirga waɗansu kwanaki daban ya biya wannan azumi yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah ya ce Allah na nufin ku da sauki ne bai nufin ku da tsanani wali tukmilu al-idda don ku cika adadin abin da kuka sha wali tukabbiru Allah ala ma hadakum ku yi kabbar bare bisa shiryar da ku da Allah yi shi yasa ranar idi zaka ji an fita ana kabbar bari godiya ma Allah ya azurta ka da musulunci ya azurta ka da imani yau kuma ya azurta ka da ramadana yau kuma ka gama ramadana jama'a mun fahimta wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun don ku yi godiya ma Allah ya ishi watan ramadan daraja a watan ramadan aka saukar da alƙur'anin da duka muka shirya da shi duka muke neman shirya da shi al'amarin ramadan wallahi banda Allah ba wani malamin da ya isa ya saka a gaba ya kididdige maka ribar da zaka ci jama'a mun fahimta cikin wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza kana awwalul lailatin min ramadan annabi yace idan daren farko na watan ramadan ya shigo daren farko yau war haka sai aka ce an ga wata ba yanzu kuna cikin ramadan ba wannan dare na farko na ramadan yana shigowa annabi ya ce su fidati shayabin wa da turjin za a kama duk shaidanu da kangararru waɗanda suke batar da bayin Allah za a kama su a ɗaure su shi yasa kake ganin a Ramadan har in shaye-shaye da gansu suna zuwa masallaci haka ne ko ba haka ba ran da aka ce Ramadan ya shigo haka da ka gani wani a shekarar ma baka taba ganin shi a masallaci ba za ka shi ma ya riga ka zo ya zauna a sahun gaba wa kullikat abwabun nar falam yuftah min hababun za a kama kofofin wuta a kule gaba daya ba za a bude wata kofa daga cikin kofofin wuta ba har sai ramadan ya fita satin da ya wuce mun yi bayani akan ana gaya maka kasuwar wutan ne babu ka je kawai ka nemi aljanna wa futihat abwabul janna za a bubbude kofofin aljanna falam yuglaq minha babun ba kofar da za a kule sai ramadan ya fita ka zo ka za ka taho karatu sai ka samu an kula get ai kula get din ana gaya maka ne ba a shiga ne inda ana shiga za a bude to sai aka ce maka wutan an kule ta aljanna kuma an buɗe ta kuma ba za a rufe ba da dama ko ba dama wa yunadi munadi a wannan dare na farko na ramadan ran da kaji an ce an ga watan ubangiji zai sa wani mala'ika yayi shela wa mutanen duniya tunda ku ba da ku ji ba annabi yace bari in gaya muku abin da yake gaya muku ya bagiyal khair aqbil wannan mala'ikan zai kira ya ce fata ramazan ya shigo ya kai mai fafutukan alkairi damuwarka damuwar damuwarka rahama damuwarka karinci duniya da lahira damuwarka karinci alkairin Allah zai ce atbil dawo ba sai ka je ko ina ba lokacin alkhairin ne yazo lokacin alkairin ne ya juyo ka fuskance shi ta ko ta ina waya bagiya shar zai ce ya kai ne nemo sharri ka fada nan ka bi wancan ka bi waccan ka je ka can fasadi da sabon Allah mala'ikan sai ce maka aksir ka taka birki wa kanka ka taka birki ma kanka sannan zai shelanta cewa walillahi utaqa'u minan nari Allah na da waɗanda ke yanta su daga wuta yantattu ne su ba da su shiga wuta ba ba an yanta su ba su ba wuta wa zalika kulla laila duk daren ramadan sai an cire waɗansu dubban ɗarurruka na gungun mutane duka ubangiji ya ce duk waɗannan a rubuta su ba su ba wuta amin wa zalika kulla laila a kowane dare dukkan waɗannan alkhairai ka dinga kwana da su kana tashi da su ka san menene aka halicce ka don shi me ya kamata ka nema me ya kamata ka nema akwai wani hadisi mai ban tsoro game da al'amarin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wataran yana tare da sahabbansa sai aka ce an ga wata ramadan ya shigo ramadan ya shigo annabi sai ya kalli sahabbansa sai ya ce musu inna shahar shahr qad hazarakum annabi ya ce da kun ga watan ramadan ya iso ku ya halarto ku ya cin muku yau ga ku ga kuma watan ramazan wa fihi lailatun khairun min alf shahrin annabi ya ce to cikin wannan wata na ramadan da ya halarto ku akwai wani dare wannan daren shi ne mafi alkhairi abin da ke zuwa da shi alkhairin da ke cikinsa ya fi watanni dubu idan ba shi ba jama'a mun fahimta lailatul qadar ke. abinda lailatul qadar yake zuwa da shi da da ka samu karibata idan aka jaye lailatul qadari sai an yi wa'annan watannin guda dubu in ka buga kusan shekara tamanin da wani abu abin da yake cikinsu bai kai abin da ke cikin daren lailatul kadari guda ɗaya ba annabi sai ce man hori hurimaha faqad hori malkaira kulla. annabi ce duk wanda aka haramta mishi alkhairin da ke cikin wannan daren duk wadda aka haram aka haramta mishi alkhairin da ke cikin wannan watan annabi ya ce an haramta mai komai ne duka kawai man hurimaha wadda aka haramtawa ribatan lailatul qadari wadda aka haramtawa ribatan watan ramadan annabi ya ce faqad hurimal khaira kulla duk alherin Allah an hana shi annabi sai ce wala yuhri khairaha illa maharum annabi ya ce ba kuma wadda za a haramta mishi alkhairin ramadan lailatul qadari annabi ya ce sai wadda ba shi da rabo kawai jama'a mun fahimta to idan ramadan ya shiga mutum kuma bai dace ba to ba shi da rabo ne to kuma duk yadda kake da rabon kana kwanci akan gadon ka zuwa ce a rubuta shi kaza ne shi Allah yana daga cikin tsarinsa ka tashi ka tashi ka yi riko da sababi sai ya baka abin da zai baka shi ya sa wuta da aljanna duka akan sababi Allah ya dora su wuta da aljanna duka akan sababi Allah ya dora su shi ya sa dan wuta za a ce bi kuntum ta amalun dan aljanna ma bi kuntum ta amalun jama'a mun fahimta annabi ya ce wadda aka haramtawa ribatan wannan dare to an haramta mai komai kamar jarrabawa ne zaka rubuta sai a ce akwai wani darasi wannan darasin in baka ci ba duk wadda ka ci ma ka ci banza sai a ce kuma an hana ka shi kuma ko da an baka sauran darussan shi wannan in baka ci ba ba dai ka je ka ajiye bai zai amfani ba to lailatul qadari kenan khairun min alfi man hurima ha faqad hurima alkhaira kullah duk wanda aka haramta mishi alkhairin da ke cikin watan ramadan alkhairin da ke cikin lailatul qadari annabi yace to ba shi da rabo ne kawai fala yuhram khairaha illa mahrum annabi yace ba wanda za a haramta ma alkhairan wannan daren annabi yace sai wanda ba shi da rabo kwata kwata ashe wannan ya ishe mu darasi da tsinkayarwa cewa to fa idan kai felin a ramadan kuma ba ka shiga uku ka lalace idan ka dace da alkairan watan ramadan ka kasa kayanka kuma ka siyar ka kasa kayanka kuma ka siyar saboda haka ya zama abu na farko da za mu sa a gaba shine samar da tsari mu kiyaye azuminmu a mataki na farko shi azumin wadda aka farlanta shi a kanka a watan ramadan ka tabbatar kana ɗaukan azumin ka tiryan-tiryan kana zuwa ka ajiye shi tiryan-tiryan karka kai shi da targaɗe karka kai shi da karaya karka kai shi da matsala ka tabbatar yadda muka ambata yadda cin abinci da shan ruwa zai dagargaza maka azumi haka munanan maganganu da afkawa cikin sabon Allah ko bai lalata azumin ya tafi ba zai mishi targaɗan da wata ba za ka more shi saboda ka kiyaye kiyaye kiyaye kiyaye abinda za ka faɗa kiyaye abin za ka faɗa musamman fitinan facebook da su whatsapp idan ka kalli al'amarin facebook yanzu da waɗannan kafofi wallahi kai ka ce ba al'ummar annabi ne suke hulɗa da shi maganganu ne sai wadda idon kai gane maka maganganu sai wadda idon kai gane maka wani haka kawai zai bushi iska ya shiga ya ci mutuncin wadda yake so ya walakanta wadda yake so ya tozarta wadda yake so ya yi batsala na abin da yake so ya yi shayarin abin da yake so ya baza shi a duniya kawai dokar mu rabkana ka kiyaye azuminka ka kiyaye azuminka ka kiyaye azuminka kar ka ɗauka don baka ci abinci ba ko baka sha ruwa ba ko baka je ka sadu da matarka ba ka ɗauka azuminka suna nan yadda suke za ka sha mamaki mun karanta hadisi annabi ya ce nawa mutanen da suke tafka azumi amma sakamakon da suke samu yunwa da kishe ruwa saboda ka ladabi na azumi mu yi ƙoƙari bayin Allah mu kiyaye ya zama daga cikin tsarinmu in wata daba wani majalisi kake zama wata ba ta arziki ba karka yadda a ramadan ka kai azuminka wannan wannan. a je a yi gulman wannan a yi sharri ma wannan a yi maganan batsa a kan wacce a buɗe abu na batsa a gani da wane ko da wacce yadda muka kiyaye gaɓoɓinmu daga ɓata azuminmu to mu yi ƙoƙari mu kiyaye aikinmu da furucinmu kar mu tsunduma cikin sabon Allah saboda mu samu cikakken azumi a ramadan idan azumin ramadan bai tsira ba to me za ka tsira in dai gudan azumin wadda shi aka farlanta a ramadan baka yi aiki don ba shi kariya ya zama ingantacce ba ka faɗi me da ka yi me da ka yi ya taimake ka saboda ka mu yi kokari kan azumin muka yana daga cikin abin da nake so in ja hankalinmu a kai game da al'amarin azumi Lokacinmu ba zai ba mu dama mu yi bayani akan hukunce hukunce ba amma dai gaɓoɓin da in muka kiyaye cikin yardan Allah za mu ribaci azuminmu muna da karatuttuka na littattafan azumi da muka yi ta kakkarantawa a baya abu na farko suhur suhur suhur sunna ce mustahabbiya a cikin al'amarin azumi akwai wani gara basa bihayin suhur da mutane ba su fahimta ba kasan wani an rama za ka je na tashi karama a tashe shi ina annabi ya ce ku tashe shi ko kurɓar ruwa ɗaya ya yi ya koma annabi ya ce a hadisi ta saharu fa inna fi sahuri baraka annabi ya ce ku dinga cin sukuru. dan abincin sukuru yana da albarka yanzu abincin da aka dafa yanzu aka ci sai aka rage da asuba da a yi suhur da shi to wannan na sukuru ɗin ya yaga ma wadda ka ci aka bar shi wannan cin suhur kawai na ƙara mutum albarka in mutum zai fita ba maman sana ta Allah ya maka albarka ba ai ba maman ne take yin albarka ba ita ma roƙon Allah take ya maka albarka to shi cin abincin suhur kawai na ƙara mutum albarka shi yasa na daga cikin ladabin magabata idan za su tada ƴaƴansu wato ana so yaro ya tashi na kwarai akan saba mishi da azumin nafila ribar saboda ya yawaita cin suhur yana yin domin shi abincin suhur annabi ya kira shi abinci ne mai albarka cin sana kara mutum albarka kaga wadda azumi bai dame shi ba ai da yi ba fa inna fi sahuri baraka cin abincin suhur na kara wa mutum albarka don me annabi ya ce shi suhur yana da albarka idan ma in ka ci abinci zai dame ka ko baka da sha'awa ko dabino ka tashi ka ci kwaya ɗaya ko biyu ko uku in ma ba za ka ci ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ko kurba ɗaya ka ɗan fasa fiyo wata ko ruwa ka kurba ka haɗiya sai ka koma ka kwanta duk abin da aka raba a wannan lokacin wa masu tsohon an haɗa da kai akwai riba ko ba hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alal mutasahhirin Allah da mala'iku suna salati wa masu yin suhur daga lokacin da kuka tashi matar ka ce ta tashi za ta dora abincin suhur ko za ta gyara ko za a raba ko da a ce kuna tashi da niyyar suhur din nan Allah da mala'iku suna muku salati har ku gama yin suhur ya kamata ka tashi ko bai kamata ba ya kamata ka tashi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin Allah da mala'iku suna salati wa masu yin suhur saboda ka jama'a mu dinga tashi muna suhur kuma mu dinga yin azumin mu dinga yin suhur din a matsayin ibada shine imanin wa za mu zo mu yi magana akai iman shine kayi abun don kayi imani da Allah wa saban kuma kana son lada saboda ka tashi kayi zuhur din saboda za ka ɗauki azumi kuma kana so Allah ya maka salati kuma ka samu albarka jama'a muna fahimta to haka shan ruwa da wuri rana na faduwa kar a dinga jinkirta shan ruwa annabi yace la yazalun nas la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu al-fitr la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu al-fitr mutane ba za su kushe ba cikin alkhairi matukar suna gaggauta sharuwa, rana na faduwa sai a sha rana na faduwa sai a bari yanzu lokaci ne da kusan lokacin da ranar za ta fadi a bayyane yana ƙara alkhairi a cikin al'umma yana ƙara alkairi da albarka wa ma'abutansa to kun ga idan muka yi azumi a matsayin ibada annabi ce man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda yayi azumin ramadana yana mai imani da Allah da fatan samun sakamako a wajen Allah an gafarta mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa abu na biyu mun kiyaye azumin daga munanan ababa wadda za su iya nakasa mana ko tauye mana azuminmu sannan mun kiyaye latubban azumin tun daga suhur har zuwa shan ruwa jama'a kun ga idan muka tsare wannan mun tsare azuminmu kuma da mu samu azumi ingantacce insha Allah Allah ya samu dace sai sati mai zuwa insha Allah sai mu shiga cikin sauran waɗannan ababa da muka ambata Allah ya sa mu riski Ramadana a cikin aminci da alkhairi Allah kuma ya taimake mu wajen tsayuwa mu yi abin da zai amfane mu duniya da lagira idan mun yi kuma Allah ya karba mana Allah ya saka da alkhairi ga dan uwa malam Mahmud insha Allah zai tofa mana waɗansu kalmomi Allah ya saka da alkhairi